وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا أتوت عشرين دا شدا قوات ربيع بن الأول هجرة مزون الله صلى الله عليه وسلم شكرا جمهور الحديث الأولى أربعين دا إن شاء الله وسلم da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a cikin ranaku a wannan masallaci muna karatu cikin alkur'ani mai girma da suratun safat mun tsaya a karatun da ya gabata uku 93 insha Allah ta'ala za mu tashi da 94 cikin suratul safat هذا درسنا نعم درسنا دير إن شاء الله ونقوى شاء الله سمجد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم كذب فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين نعم Allah subhanahu wata'ala wannan ayoyi Allah yana bayani akan annabi Ibrahim alaihi salam da yadda ya yi karo da ƙalubale daga masu bautan gumaka jama'arsa har da mahaifinsa haka lokacin da suka tafi suka bar annabi ibrahim a.s. ya kakkarya gumakansu sun dawo suna ganin abin da aka yi suka zarge shi kamar da suratul anbiya'i Allah ke bayyana wa qalu man fa'ala na bi alihatina innahu lamina zalimin قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على آئين الناس لعلهم يشهدون لقد أكذوا قالوا أأنت فألت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينفقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون lokacin da suka dawo suka guma kansu a kakkare suka ce waye haka da waɗannan ababen gijinmu ababen da muke bauta wa waye musu haka kai wanda biya musu haka a zalimi ne ya zalunce su an zalunci abin bauta ba wannan bai kamata ba amma hankalinsu bai bai damu ba suka ce suna ga akwai wani matashi wanda suna zarginsa da ake ce masa ibrahim yanzu kawai a zo da shi bainar jama'a a zo da shi bainar jama'a mutane su zama shaidu aka zo da annabi ibrahim suka ce kai ne ka aikata wannan da ababen da muke bautawa ya kai ibrahim annabi ibrahim ya ce a ga babban sunan shi ne ya yi haka da su yana kishi kuna bauta masa tare da su ne shi za ga suna cewa ya kakkarya su ya doke su amma ya bar babban har ma ana cewa ya ya masa gatari na tsarewa za ka ce shi ne ya tsare su suka ce a'a ai ka san ya za ya ce shi ya tsare su sai ta fasaluhun in kano yan fiko a tambaye su su za su gaya muku mana sun san wanda ya tsare su ai to kaga anan suka ce mata ai kada alimta ma haula yantiqun ka sani kai ma ai ka sani ba sa magana to shine ki ga musu yanzu kwa bautawa da ko magana baya yi baya furici ice kawai a tsaye a dawo ana bauta masa daga nan suka shiga nadama to haka ma nan lokacin da ya karya su fa aqbalu ilayhi yazifun mutanen suka dawo suka fuskance shi yazifuna suna gaggawa sun taho da sauri suka dawo hankalinsa ya tashi an taɓa musu ababen bauta suka ce ya aka yi ƙwala sai annabi ibrahim ya ce musu a duna ma tanhitun yanzu ku bauta abin da kuka sassaka ku ka su ba kuma kuma ku bauta musu wallahu kuma wa ma ta'malun alhali Allah shine ya halicce ku me yasa ba za ku bauta Allah ba shi ya halicce ku da aikin kuma da kuke yi Allah subhanahu wataala shine mahalicin ku gaba daya to me yasa za ku bauta wa waninsa ku bauta wa ku abin da kuka yi ku bar bautar wanda ya yi ya kamata Allah da ya halicci mutane su bauta masa ba su bauta wa waninsa ba to amma yawanci idan mutum ba shi da gaskiya kawai da an zo an yi fafafafa an ƙure shi shi sai kuma fada idan aka ce kawo hujja kawai sai fara ashar ko zagi ko wani magana ko zambo ko sauransu yawanci haka ne daga mutane annabi ibrahim alaihi salam kace kai qalu qalu ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim kawai ku tona masa tono ku yi masa ginin wuta kawai ku jefa shi cikin wuta wuta mai kuna shine a tona rami a zuba itatuwa a zuba mu a cinna musu wuta sai sun konu sun konu sun yi jazir ya zama gaushi to a jefa shi a cikin to wannan shine abin da suka yi aka rinka tara ice a cikin rami ana ta tara ice sannan aka sa masa wuta ana ƙara zuba ice ana ƙara zuba ice sai da zama kusa da wuta ma ba za a zo kusa da kusa da ramin ba a iya zuwa daga ta aka tashi a majajjawa aka jefo shi ya fada ciki shine Allah ke faɗi kullu ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce ya ke wuta to wutar ma baiwar Allah ce tana kuna ne in Allah ya yarda ta yi kuna in Allah ya ga dama ba za ta yi kona ba saboda haka kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim sai Allah ce fa aradu bihi kaida kama yadda a can ma ce wa aradu bihi kaida nan fa aradu bihi kaida sai suka yi nufin makirce makirce da shi shirin halakar da shi ta ko ta ina shirya da za a halakar da annabi ibrahim ake yi Allah ta na humul asfalin sai muka sanya su ne makaskanta ba za su iya halakar da shi so ya tsaya akan gaskiya kuma Allah ya kare wa qala sai annabi Ibrahim ya ce ni zahibun ila rabbi an karanta وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الصابرين قال وقال سيتي النبي إبراهيم لو عند متعنينسا سكا بجري سكا إبوتر الله zahibun ila ذاهب sai ya سيهدي ni zan kaura zan bar muku garin duk gari sai shirka mafiya yawa kun ki bautar Allah ina tsoron halakarwar Allah inni zahibun ila rabbi ni zan koma ga ubangiji na ta yahdi zai shiryar da ni zuwa ga abun da yake zan samu mataimaka in tsaya akan daidai amma in na tsaya tare da ku ina tsoron kar ku batar da ni yace rabbi ya ubangiji habli min as-salihin ba ni yaya daga na kwarai habli min as-salihin ya roki zuriya ne ana ce rabbi ya ubangiji habli min as-salihin habli ya Allah ka bani Mina minas na daga yaya na kwarai wannan ne addu'an annabawa ko yaushe habli min ladunka zurriyatan ba. nan shi ya rabbi habli habli min ya ubangiji ka bani daga zuriya salihan bayi lokacin da ya wannan roƙo kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'arsa Allah ta fa na bi gulamin hali. sai muka masa albishir cewa zai aifi da da zai aifi da halimin mai matukar haƙuri ɗa mai haƙuri wadda kuma annabin allah ne allah ce falon ma balar da ma'ahu ta'aya bayan ya aiki wannan ɗan wannan ɗan shine annabi ismail falon ma balar da ma'ahu ta'aya lokacin da ya aifi da ɗan ya girma ga ma'ahu sa'aya shine ya kai dukkan gwagwarmayan aiki tafiye-tafiye da shiga da fice tare da baban suna yi don shine babban ɗansa lokacin da ya kai a harkar aiki tare da babansa mana ya girma ya zama matashi ana ko fassara shi falamma balaga ma'ahu sa'aya bayan ya girma ya zama matashi tare suke zuwa kasuwa ko gona ko sana'o'i to suna cikin tafiya sun kai wani guri Kwana sai ya ce shi annabi ibrahim ya gaya wa isma'il yana yaro a lokacin ya ce ya bunayya ya kai dan dana an ce ya bunayya wannan siga ce ta cautayawa da kuma jin ƙanɗa da nuna soyayya gare shi kamar yadda ake cewa ya abati wannan kuma siga ce ta girmamawa da daraja mahaifi a ce ya abati an ce ya bunayya kuma siga ce ta tausayawa da kuma kauna ga da ake amfani da ya bunayya ya kai dan dana mana dan karamin dan haka ka siga na na kaskanci na kaskanci anan don tausayi an kaskanta shi an tasgirin sa don tausayawa da kuma ƙaunarsa. sai ce ya kai dana ya kai dana inni ara fil manami ni fa na gani cikin bacci anni asbahuka cewa ina yanka ka mafarkin da na yi umarni ne ake mu annabawa ana musu umarni a cikin bacci a musu ilhama a musu umarni wani sa'i da shari'a a cikin bacci za ka yace ni na gani kuma abin da na gani nan umarni ne daga Allah na ga anni asbahuka cewa ina yanka ka umarni ne daga ubangiji na fangur ma za ka ra ka yi nazari me kake gani na baka lokaci ka yi nazari me kake gani qala sai shi kuma Isma'il ya ce ya abati ya kai babana if'al ma tu'mar kawai aikata abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min as sabiri zaka same ni insha Allah daga cikin masu hakuri zan yi hakuri akan duk wani bala'i in dai wai ka yanka ni ne kuma Allah ya umarce ka to ina maka biyayya akan wannan na zan na yadda ka yanka ni kaga wannan karewan ke Yau yawa ake abu ne kaga kowa da irin ibtila'in da ake masa yanzu aka ce wa mutum ya yanka ɗansa a yanzu ai ba zai yi ba sai dai kawai ya tsaya yana ta maganganu to amma su da ke ƙarfin imaninsu Allah su wani wata yana umarni shi A yanzu aka ce ga aya ta zo yau an ce kowa ya je yanka ɗansa kawai na fassara anyan malamin ne ya iya tafsiri ya iya tafsiri to to duk shekarun baya bai iya tafsiri ba amma an ce yau an ce a yanka da wannan za a da yawa mutane ce tafsirin bai yi ba saboda abu nan jarabawa ta kai iyaka shi kuma da a ce baba ya ce masa an ce a yanka ka ko faɗa na farko da bai samu ɗaɗin ba yana shekara 86 ya aiki wannan ɗan na ɗan shekara 86 ya aiki annabi Isma'il yana ɗan shekara 99 ya aiki annabi Ishaq saboda haka tsakanin annabi Isma'il da annabi Ishaq shekara 13 saboda haka ya aiki annabi Isma'il shine babban ɗansa babban ɗa wanda ɗa idan yawanci mutum ya haifa to yawanci babban ɗa garin ma sakantawa yawanci manyan yaya sai zama wasu iri daban yawanci tsabar so da kauna da ake nan so sai aka ce yanka wannan dan shi kuma shi kuma da wanda yake da gadara da shi ne babba a gida da sauransu amma ya yadda ya amince babansa yanka shi saboda tsa'a wa babansa yanzu a zamanin yanzu ka je ka samu wani da a cikin mutum a cikin 'ya'yansa ya samu wani da ce tuba abu ne yanzu kawai a bisa ibada cewa shi zai yanka shi sai ya ce babansa fa yana ga ya samu matsala kawai abin da zai faɗa kenan bai taɓa jin wannan labarin ba don ba a taɓa yi ba ba a taɓa samun ɗaya yanka babansa kafin wannan lokacin ba amma sai gashi nan ya faɗa shi kuma dan ya yadda kawai shi in dai babansa ne zai masa biyayya in an yi mutum in ɗaya yi wa mahaifi biyayya cikin abun da bai saba Allah ba to ɗan zai samu daraja ba wa ɗan da zai yi wa mahaifansa biyayya bai samu daraja a rayuwa duniya da lahira ba insha Allah musamman yana da tauhidi ya san me yake ya san haƙƙin Allah ya kiyaye to in ya bi mahaifansa shi yasa ma yawanci da yayi addu'a yake samun karbuwa sannan mahaifa suna yin mutum addu'a yana samun karbuwa in sun ce Allah ya masa albarka to zai zama mai albarka da izinin Allah saboda haka ake bukatan ya'ya su to masu biyayya ga iyaye ko ni girman mutum inda iyayensu suna nan to ya zama yayi musu biyayya cikin abin da bai saba Allah ba babu biyayyen da ta wuce wannan a ce yanka za a yi amma ya yarda ya bi babanka akan wannan na falamma aslama wa tallahu lil jabi وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا Ibrahim. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين Allah subhanahu wata'ala ce falamma aslama lokacin da suka mika wuya gaba ɗayansu mahaifi ya yadda zai yanka babban ɗansa ɗan ya yadda mahaifinsa ya yanka shi kawai sun bi umarnin Allah mahaifin ya bi umarnin Allah ɗan ya bi mahaifinsa kuma ya bi umarnin Allah Allah ce falamma aslama lokacin da suka mika wuya gaba ɗayansu wa tallahu lil jabin ya juyar da shi wasu malamai suka ce ya kifar da shi akan fiskansa lil jabin wasu ya kifar da shi don ya yanka shi ta ƙiyaye niyan yanka shi ya kifar da shi akan fiskarsa a wasu riwayoyi ga ya tafi da shi inda zai yanka lokacin manasik lokacin sai abu na aikin hajji ya zo ranar layya ranar da ake yanka ya zo zai yanka shi shaidan ya bijiro masa da wasu wasi ya ɗau tsakuwa ya jefi shaidan shi ne ake jifan shaidan har yanzu ya wuce gefe inda ba shaidan a tunaninsa ya zo zai yanka shi anan sai sake jin wasu wasi sai sake ɗiban tsakuwa ya sake jifan a wajen jamratu wutta bayan ya yi jamratu sugura ya ce wajen jamratu aqaba nan ma shaidan ya sake masa wasu wasi ya sake ɗaukan duwatsu ya jefa shi wasu malamai suka ce ya faro ne daga jamratu aqaba can ya fara jefawa duka ne ala ayi halin yayi wannan jifa Allah subhanahu wataala ya sanya ya zamanto yanzu duk wanda zai aikin haji sai ya yi jifan sheda tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta masa aikin haji to haka ya koya wa al'umma saka sun yi abin lokacin da ya zo zai yanka shi sai ya kai baba yanzu riga ta ita kadai ne tufar da muke da shi wanda zaka ka mulli ina ga ka tuɓe ta a jikina kar jini ya ɓata ta saboda idan ka yanka ni sai ka rufe ni da ita kawai ya ittifaki da wannan ya ɗaga riganta ya so koyar da ɗan zai yanka shi ta ƙeya Allah ce wana hu an ya ibrahim sai muka kira shi muka ce ya ibrahim ya kai ibrahim qad wallahi tabbas haƙiƙa ka gaskata wannan mafarki da Allah ya maka ka yi. inna kadhalika najzil muhsinin lalle mu kamar yadda muka daga darajar annabi Ibrahim da annabi Isma'il muka kare su daga abin da suka yi niyya za a yanka annabi Isma'il da mahaifi zai yanka ɗansa amma Allah subhanahu wa ta'ala kuma yanzu ya dakatar kazalika haka nan najzil muhsinina muke sakan kawo duk wanda suka aiki domin Allah suka kyautata aikin su domin Allah duk wahalan da zaka sha in dai ka tsaya akan dokar Allah domin Allah kake komai sunan wahalar kawai ƙarariya sannan duk wahala duk tsami ko yanayi za ka samu mafita da ikon Allah domin Allah shi ke ba da mafita saboda haka Allah ce inna lallai ne in ji Allah ka ka kamar yadda muka dakatar da yanka annabi Isma'il na najzil na haka za mu sakan kawo masu yin aiki domin Allah suna tabbatar da cewa e suna suna taka tsantsan da dokar Allah kuma Allah yana ganin su a kowane yanayi suke ciki Allah ta inna haza lallai wannan lahuwal bala'ul mubin wallahi shine jarrabawa mai nan jarraba a ce mutum ya yanka ɗansa wannan ba karamin jarraba ba da ya ce baba ya ce zai yanka shi kai wannan ba karamin jarraba ba ce ce wannan shine ibada ana so baba ya ce zai yanka ɗansa ya yarda kawai da umarnin Allah da ya yarda da umarnin baba cewa ya yarda zai zo zai yanka shi ce ka yanka inna hadha huwa al-bala'ul mubin ko bulala aka ce kwanta a yi maka wani ba zai yi babansa wani ba zai yi ba zai yi su rinka daga da baban ki ko ya ce ma ya bar gida ko wani abu makamancin haka amma ina sa Allah da kansa subhanahu wata'ala ta inna hadha huwa al-bala'ul mubin lallai wannan shine tabbas jarrabawa in ka ne wani bayyananniyan jarrabawa in ka samu wannan cikin. Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshe shi bi zibhin azim da abun yanka mai girma shine rago mai kaho manya mai kuma abu ne tudu aqran, amla kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini amlahaini akranain kamar da jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yanka yanka layya da raguna biyu masu kaho kuma masu bakin ido ko kuma baki a gurare biyar kamar da ake da doki fari biyar har kuma rago wanda ake layya da shi ko da ke amla malamai sun fassara shi da yawa sun ce fari sol shine amla amla haini akaranaini mai kaho mai girma wasu ce mai digo-digo a jikinsa shine amla wasu ce mai baki gaba fari baya wasu ce mai ja gaba fari baya shine amla duk dai nau'o'in raguna da yawa sun shiga haka Allah subhanahu ce wa fadainahu bi dhibhin azim kaga ba fa kawai an umarci Annabi Ibrahim alaihi salam da yayi layya ya je kasuwa ya sayo rago ba a'a Allah yana so ya ga irin tsayawar imani sannan kuma ya karantar da al'umma imanin masu imani wanda suka shuɗe su in an zo umarni ake musu na ibada amma sai an girgiza su sannan su jajirce su tsaya sannan tukuna Allah ya kawo mafita layyan za a fara yi sai aka ce ya fara yin kaɗansa a ga tashin hankali maimakon ga raguna kawai Allah subhanahu ya ce a je a siyo rago a yanka to da ba mu san imanin irin nasu ba amma sai aka karantar da mu jajircewa irin nasu da imani irin nasu sai da aka ce yanka ɗansa yadda zai yanka wani an ce sai laye ya yanka yana lissafin cewa kudin sa gaskiya shi kaza kaza kaza sai ga na kai bana fa zai sauka wai bana zai sauka kawai da ya dan yi lissafi da kaje bana zai sauka ha bana zai yi kaza wani sadaqatul fitr ma zakkan da kai kawai ya auni ko shinkafa ko wani masara ko su ya yi na masu kan yana ta da barbaru a ganinsa to wannan shi sai da aka fara da asali fara zata kabiri wato ɗansa na jikin jikinsa hankansa aka ce yanka shi don a girgiza imani da a san cewa su kan ba maganar kuɗi ba ne in aka ce ɗama su yanka za su yanka akan bin Allah to balle an ce a sayo rago a yanka ko a zamanin mu yanzu akwai wa'inda da yawa da ta a ah, ni kawai zan yi layyan nan abinda Allah zai hore yanzu ma ba wannan din ba Allah bane ya bani, sai kai kawai mutum ya je kasuwa ya tsoro gurgurdan imani take ne yanzu da zai sayo ragon kawai ko da ne yi to su kuma ba ma maganar sayo rago ba a'a yanzu tukuna imanin ana so a nuna ma cewa an kai matakin da ɗansa ne zai yanka kuma ya yadda ya amince ɗan ma kuma ya yadda a yanka shi duk ba mai gardama a cikinsu uban bai ji kashin yanka ɗansa ba ɗan ko bai ce ba yadda a yanka shi ba to Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim to aka ce da suka taka wannan matakin ai dama Allah ya san ragon za a yanka amma ya bar su kula don ya gani shi yasa zaka ga sau dewa Allah sai ya jarraba ka tukunna <coughs> ya jarraba ka tukunna ya gani a yi ka a yaron shago a gani zaka ce amana ne ko ko zaka zama da gaske a yi ka a yaron shago kai ne mai kirga kuɗi amma na wani amma ya amince da kai ya ɗora ka akan dukiyarsa a yi ka a wannan ko a yi ka a yaro ko a yi ka a direban taxi ko a yi ka a direban nafef a ganin tukunna ba daga farko kawai sai a baka gida ba ai ba za su imanin ka wata kuna wato sai an yi ka tukuna yanzu kai mai tuka na ne na wani zaka kai balance ko kuma ko zaka ci gaba da barbaru na ƙarya na munafurci da wahalar da kanka ko a yi ka direban mashin a gani ya imanin ka yake za ka dinga kai balance ko kuma ƙarya za su ƙare a nan a dawo ana neman ka a karɓi mashin ɗin ma ya gagara ko a dawo ana neman munafin ɗin ma ya gagara ko a dawo ana lissafin kayan shago an rasa duk abin gaba ɗaya kayi kata kata da shi ko baka kulla komai ba ko wanne wanne ne wanne kawai sai ga gaba ɗaya gashi na kawai sai an jarraba imanin mutum a gani to wani kawai daga ya zo in ya dan ga abunan sai ga kawai ya wargaje dama abu kawai wannan taba abunan ne ba shi da wani ƙwazo a ɓangaren imani da jajircewa da sanin ya kamata da kiyaye amana raunin imani ya shiga so da ya ga da an ɗora shi ya dan faki abunan an fara tara cinikin da ba za a gane ba ko ya shi kenan kawai sai ga ya fara gaggawa wani ya fara gaggawa na ɗaukar dukiyar mai gidansa banda ɓata basira wace kuma a hula mai kyau a aure wani kari shirme to wani ya kama wasu abubuwa hakanan to in an zo an ce to an kore shi a shago shi ke nan kuma. magana ta kare sai zage-zage sai su mutu. duk labaran kasuwa ya sani amma na banza ba amfani hadari ta baka labari da allaji wane shi ne kaza ai allaji wane shi ne kaza to kai kuma allaji waye kai kuma mai duk zai zama shirme to ana ga mutum ba daga wannan farawan sai ka yi kuɗi ba in Allah ga dama sai ka wulga da matakai da yawa to ana girgiza ka ne a gani za ka jure ko za ka tsaya ko da kuɗi ko ba kuɗi ga amana nan a amanan nan kana tuna cewa fa Allah ne ya ce ka kiyaye abu kaza illa fa Allah ne ya ce ayi abu kaza fa dokan Allah ne ka duba annabin Allah cewa aka yi yanka ɗansa amma ya jajirce ya tsaya ka duba ɗan nan cewa aka baban ta yanka shi amma ya dace ya tsaya kawai ba don kuma sai don Allah kuma sannan biyayya ga mahaifinka to kai ne ba za ka jajirce don an ajiye ka akan amana ka kiyaye amanar ba ba za ka jajirce akan kaza ba ai ne mutane da amana ta tafi saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi da rago mai girma Allah ce wa tarakna alaihi fil akhirin sai muka bar ambato na alkhairi gare shi fil akhirin ga mutanen baya ko mutum yana so ko baya so sai ya ji an ambaci annabi Ibrahim da annabi Ismail da dukkan kyakkyawan yabo duk wanda ka ji ya faɗi mummunan babu ni ban taɓa jiwa ko kafirai ba sa faɗa mummunan magana akan su Allah ce wa tarakna alaihi fil akhirin saboda me saboda ya tsaya tsayin daka ko ba kai kuɗi ba in ka zo mai kiyaye amana ko ba ka duniya wallahi ta ambace ka da alkhairi balle kana duniya haka za a nemo ka kai wani akwai amana ku nemo shi yayi kaza kana kwanci za a nemo ka baka gari za a nemo ka kai ina wani in na rabu da shi a shago za a yi asara ina wani biyar da za a yi sai ka kawai ana kange ka ana dawo da kai so baka cin kuɗin kowa ko ba zai hana ka yin arziki ba Allah ya ga dama kuma duk cin kuɗin da kai in Allah ya ga dama ya rubuta cikin tara kuɗi ba za ka za su taru ba ba abin da za ka samu a idan daraja ta faru to Allah subhanahu wataala zai daga darajanka ba ka gari amma alheri ko ake ambato a kanka ka tara mutum goma mutum bakwai ko takwas alheri za su faɗa biyun ma wata kila sai su faɗi shari don hasada kai wani ina ba za ka zage shi ba akwai kiyaye amana Tunda muka zauna da shi a shago tunda da na bashi mashin dina tunda da na bashi mota komai yana kiyayewa yana kula da shi wani akwai kiyaye amana kai in kana neman mutum mai amana in ka samu wani aika tsaya anan to haka ake so shine wa tarakna alayhi fil akhirin wannan komin tsufansa ko ya bar garin ko ya bar duniya sai an ambace shi da alkhairi wani alƙawarin Allah ne don kawai inna mutane da kaji ake ambaton su da alkhairi ake karanta ayoyi suke ake magana su ake tarihin su in ana tarihin su kawai kai ka san ana maganar mutane ana magana mutane ko yara ƙanana ne suke sauraren abin da ake faɗa sun tabbata kawai ba mutanen da ba mutane ake magana ba lalle ana magana jajirtattun mutane ne akan imani to wannan shine wa tarakna alaihi fil akhiri mun ya'ya nawa ne sunan su Ibrahim ya'ya nawa ne sunan su Isma'il da yawa a duniya ya'ya mutum sunan su Isma'il wani kan Isma'il ne ba ake nufi ko da suna da wani kaka Isma'il shi ma kakan wani Isma'il ne wani Isma'il ne har aka je wani Isma'il ne ake kofi haka in ibrahim mai wancan ake tafi duka gaba daya saboda haka za ka ga allah subhanahu wa ta'ala wa tarakna alaihi fil akhirin sai muka bar labarinsa ambatonsa ambato mai kyau fil akhirin a mutanen karshe tun daga zamanin sa yayyo baya har tashin alkiyama sai ambace shi da alkhairi to sai allah ya fassara ma sai salamun ala ibrahim eh, in akwai mai kyashi ba to yanzu ga abin da Allah ya faɗa salamun ala ibrahim kai aminci ya tabbata akan ibrahim Allah ko yake sallama akan asbawan Allah ce ka kazalika najzil muhsinin haka nan muke sakanka wa na, masu yin aiki suna takatsantsan suna muraqabar Allah a cikin aikin su innahu lallai shi ibrahim in ji Allah subhanahu ta'ala, min ibadina almu'minina tabbas yana daga cikin bayin mu'minai Allah ya ambace ka mu'mini ba shi kenan ka huta ba Allah ya ambace ka mu'mini ka huta ba wani mai dari ne ke mamuni ba Allah ne ke ma amma amma wani zai ga ana wallahi kuna kai imani mala amma ni ka dinga zage ka baka ga hazaran mai dari ne makaryaci munafiki wani kuwa ai in kace mutum mumini to bai daga daga cika zama muminin ka ba to Allah baya yaudara ita innahu min ibadina mu'minin shi sa karka yi don gani mutane suna yi a wani wani akwai wani gaskiya wani akwai imani wani akwai wani hau in ka yi sa da kaji kawai kace to a ajila Allah ya sa in zama mafi alkhairi daga yadda suke tsammani ko yadda suke faɗa Allah ka yafe mun abin da ba su sani ba ya Allahumma ghfirli amma la ya ya'lamu menene Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun wa ghfirli amma la ya alamu wa la tu'akhidni bima yaqulun shikenan sai ka huta man ga ya da kai a kan kallawa ai wallahi kai ina abu nan sai kace an ai modin ba wasa bane to ha shikenan ka bata ka tafi ko ka ji wani kumbura hakan nan ko da ma baka yi magana ba an ji ka rinka canja magana kana ido wancin bai san ni ne ya san ba to wani shirme ne kawai ka zama normal ba ba ruwanka mutane mutanen yanzu ne za su ce kai mumini ka yadda ai inda ake ce mumini ka haƙura shine inda Allah da kansa yake faɗa innahu min ibadina almu'minina Eh, lallai shi min ibadina almu'minina ma mutane yanzu da za su ma mu'mini gobe su ma su ci gulman ka su yi ƙarya a ka su tare ka ta inda baka tsammani to wannan kuma don ya ce ma mu'mini da yanzu zaka ga kana bashi lokaci kana wani takawa na وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى فيهما محسن وظالم لنفسه مبين Allah ta بإسحاق نبيا من الصالحين min as-salihin kaga malamai akwai riwaya da ta yi nisa tun daga cikin magabata alhafiz ibnu kasir rahimahullah ta'ala ta tun daga sauran sashin sahabbai wani bayani ya tafi ya zo riwayoyi daga ahlul kitab cewa wanda aka umarci annabi ibrahim da yankawa shine annabi ishaq yace wannan alhali ba haka bane nassin aya gashi nan sai da aka kare tarihin wanda aka umarci a yanka shi sannan sai Allah ya ce a cikin Qur'ani din ce, wa nahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin kaga ashe annabi Isma'il shine gulamin halim shine wanda yake Allah ya umarci annabi Ibrahim ya yanka shi shine annabi Isma'il amma ahlul kitab yahudawa saboda su zuriya ne na annabi ishaq su kuma larabawa zuriya ne na annabi isma'il to wanda ahlul kitab ne saboda tsabar kishi da kyashin cewa shi annabi isma'il shine wanda aka umarta a yanka tare da cewa annabi ishaq ya zama annabi annabin Allah ne amma da ke shine kakansu sai da suka juya abun wajen ya zama shine zabi zabi ibrahim alhali ba haka bane to wannan sai zama an rawaito abin hatta daga ahbaru ahlul kitab manya manyan malaman ahlul kitab har ya shigo cikin sahabbai alhabis ibnu ya yace har da yawa daga cikin magabata ba su ankara ba suka manta suka bi yahudawa akan abin da suka faɗa yace amma nassin alqur'ani ga abin da ya faɗa yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samu ya faɗi cewa zabih wanda aka umarci a yanka shine annabi ishaq ba sanan ga nassin qur'ani ba Allah ya yi bayanin annabi Ismail ne an yi bayanin wanda aka yi umarci a yanka da sauransu can ta kace wa bashar nahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin ai kaga abu ne Sara ita ce mahaifiyar annabi Ishaq to bata aihu sai da aka haifi annabi Ismail Hajara ita ce mahaifiyar annabi Ismail ita ta haifi annabi Ismail annabi Ibrahim ya dauko su daga Sham ya kai su wurin ɗakin Ka'aba ya ajiye su sannan tukuna sara ba a tashi ba ta tashi aihuwa ba don ita ba ta taba aihuwa ba annabi ibrahim bai taba aihuwa ba akan annabi isma'il ya fara aihuwa shekarunsa 86 a lokacin to sannan bayan shekara goma sha uku aka zo za a halakar da mutanen annabi lutu alaihi salam mutanen sadu a gefen sham to da suka zo waɗannan mala'iku wa ra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq ita ce sara ita ce wacce ta bi daɗin za a halakar da mutanen annabi lutu alaihi salam ita ma muka mata albishir bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub sanan bayan ishaq din shi ishaq ne zai aiki annabi yaqub ba ta taba aihuwa ba amma sai aka wata albishir da da jika a lokaci daya to da a ce annabi ishaq shine wanda aka yi umarni a yanka bayan Allah ya gaya wa annabi Ibrahim al'itihar zai girma har ya aifi da sai ga shi yau an yi umarni a yanka shi kuma har ya kwantar da shi zai yanka ai da wani abu zai shiga zuciyar annabi ibrahim ya dan da aka ce mu zai girma ya aihu kuma yanzu kuwa ga shi zan yanka shi ina zai aihu bayan kuma allah ne ya bani labarin zai aihu to wannan shi yake tabbatarwa da cewa annabi isma'il shine zabi ba annabi ishaq ba riwaya da ke magana cewa annabi ishaq ne suna da rauni domin sun yi karo da nassin ayan alqur'ani haka Allah subhanahu wataala ya umarci abin ya ya mala'iku sun yi albishir ga Sara mahaifiyar Annabi Ishaq cewa za ta aiki da Annabi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub bayan Annabi Ishaq din shi kuma zai aiki Annabi Yaqub kuma duk tana raye da Annabi Ibrahim da Annabi da Isa Sara suna raye za a yi wannan aikuwa wato don a baka abunan daɗin albishir a ce mutum ya jima bai aihu ba bai samu aihuwa ba a ce mata, a tabbas za ka aihu za ka aifi ɗa aka ambaci sunan ɗan ma ɗan wani to kaga mutum ya fara tunanin to yanzu kan yanzu yadda tsufa ya kama ni nan kuma zan aihu to yanzu tarbiyyar yaron ba da sauransu yanzu yana da to sai Allah ya ce wa min wara'i ishaq yaqub to bayan kin aifi ishaq din zai girma kina raye kuma zai haifi ɗa annabi yaƙo. jikan ma an masa suna wani wara ita ga shi dan naki da baki aike shi ba tukunna zaki aike shi bayan kin aike shi zai girma zai aifi ɗa dan nasu sunansa yaƙo kuma zaki ganshi kina raye ita kaka tana sha'awar ta ga jika duk wanda ya girma har ya kai matsayin ya aiki ya'ya har ya'yan sun aiki ya'ya to sai son ya'yan zai koma kan ya'yan ya'ya to shine Eh, to sai aka ba ta albishir da ɗa da kuma ɗan ɗa wato jika don ta san cewa maganar tarbiyyar ɗa kama ba ta shi ake yi ba tunda har za ta gama jika to ka za ta yi tsawon kwana ba ta aiki wanda tukunna ma zai aiki jikan nata ba amma duk an ba ta labarin su za su to ashe kenan annabi ishaq ba shi ne wanda aka yi umarnin a yanka ba domin in shi ne aka umarnin a yanka to za a samu kokonto a zuciyar annabi ibrahim da aka ba shi labarin cewa zai aiki annabi ishaq sannan annabi isa zai aiki annabi yaqub lokacin da ya zo yanka shi nan dole ya kokonto ya zan yanka abin da aka ce kuma shi ma zai zo ya aiki saboda haka annabi isma'il shine azzale shine wanda aka shirin yankawa sai Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim kuma shine akbaru abana ibrahim shine babban dan annabi ibrahim alayhi salam wa huwa akbaru min ishaq kuma shi ne mafi girma daga annabi isa alaihi salam sai bayan duk an yi yartar lamarin ya wuce ne tukunna sai Allah ya ce wa nahu bi ishaqa sai muka yi masa albishir kuma da annabi isa nabiyan kuma muka ce masa shi din ma annabi ne min salihin kuma yana daga cikin salihan bayi a ce ma zaka aihu kuma ga irin sifar dan da zaka aifa yanzu ya zamanin yanzu ne za ka aifi da to kuma ɗan da za ka aifa ma shagonsa a kasuwa zai fi kowanne ko kuma ce shi zai zama kwamishina ne kuma ce zai zama gwamnan gombe nan gaba za ka ga mutum tun daga yanzu ya fara tafiya sai dai Allah sauki <laughs> don zai rika magana ji kadai to amma shi daraja ta ƙarshe aka fana aka ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyan kuma annabi ne kuma minas salihina ina daga cikin salihan bayi dukkan annabawa salihan bayi saboda haka su burin ya cika Allah subhanahu wata'ala ya ba su dukkan daraja sun same ta kawai wannan annabi dan annabi jikan annabi wannan ɗansa annabi jikansa ma annabi wannan babansa annabi kakansa ma annabi baban babansa annabi jeri kenan so da ka sun sun jefa sun cafe sun ci nasara Allah ya ce wa barakna alayhi an karanta Allah ta barakna alaihi wa ala ishaq sai muka yi albarka a kansa shi annabi ibrahim alaihi salam wa ala ishaq muka yi albarka wa annabi ishaq alaihi salam Allah ta min zurriyatihi ma muhsin wa zalimun li nafsihi mubin daga zuriyarsu akwai muhsin masu aiki na kwarai domin Allah wa zalimun li nafsihi mubin daga zuriyarsu waɗanda sun zalunci kansu sun kama hanyar da ba daidai ba ma'ana su kan tasattun bayi ne Allah sai gawo magana daga kansu amma fa a zuriyar su tsatsonsu aje aje aje akwai salihan bayi ila kiyamisa akwai kuma waɗanda ina sun sake hanya Allah ya kiyaye na ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم بهم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين ka duba Allah subhanahu wataala yana faɗin bayinsa na ƙware ko mutum mai bauta wa Allah mola shi a tara haba bayin Allah sun wuce sun shuɗe sun yi nasara sun ci nasara sun wuce Allah ya yarda da su sun yarda da shi Allah ta wala qad mananna ala Musa wa Harun haƙiƙa mun yi baiwa akan annabi Musa da annabi Harun ɗan uwan juna ne wa da ƙani Allah subhanahu wataala ya musu baiwa wa huma, Allah ta mun tserar da su wa huma da mutanen su min al-karbi azim daga bakin ciki mai girma shine bakin cikin fir'auna bakin ciki na farko bakin cikin yadda aka mai da su bayi su ne abu ne aka mai da su bayi aka wahalar da su bani isra'il suka zama su ne yan sharan gari yan ɗiban itace yan girki yan sauransu a cikin mulkin fir'auna suna yi wa kibtawa bauta iyaka aka walakanta su Allah ya tsane su daga wannan bauta sannan Allah subhanahu ya sanya annabin Allah da ɗan uwan annabin Allah dukkan annaba da aka aiko musu sai zama to daga cikin su su banu sannan Allah subhanahu ya tsere da su daga fitinan Fir'auna ya halakar da Fir'auna kuma abu na uku a gabansu. su wannan Allah subhanahu wata'ala ya tserar da su da su da mutanen su minal karbi azim daga bakin ciki mai girma da a ce fir'auna ya samu nasara a kansu da sun sha wa Allah ce wa nasarnahu kaga a can Allah yana magana da tasmiya na ta wa a nan Musa da Haru. Harun ta wa laqad mananna ala Musa wa Harun yata wa nadainahuma wa qaumahuma min al karbi al-azim sai ce wa hum, sai muka taimake su fa fakanu humul ghalibin su sai suka zama sune suka yi rinjaye me yasa saboda wa huma sai muka tsere da su biyun nan wa huma da mutanen su yanzu ana dingina maganar zuwa ga annabi Musa da annabi Harun don a daga darajar su a nuna maka cewa bin su shine cin nasara bin su kuma shine tsira sannan su din ne yanzu Allah subhanahu wataala yake magana a kansu sannan kuma su ne waɗanda wanda duniya ya su ya shirya to da mutane aka samu waɗanda suka yi imani da su sai Allah ta wa sai muka taimake su da su da mutane amma mutane sun samu taimakon Allah ne don kawai sun bi annabi Musa da Harun fakanu humul ghalibin sai suka zama su ne masu rinjaye sai Allah ce komar da magana yace wa atainahuma annabi Musa da Harun alkitab almustabin sai muka ba su su biyun nan littafi almustabin ne bayyana ƙarya da gaskiya shine attawa. kaga wannan littafi sai zama annabi Musa alaihi salam aka saukarwa annabi Harun shi ma annabin Allah ne zaka su ne masu littafi su kuma sauran mutane bin wanda aka ba wa littafi shi kai su ga nasara to yanzu wanda aka ba wa littafin da shi ake magana sauran mutane kawai gama gari da zarar sun ji su da shi kenan sun ji daɗi sai Allah sai cewa wa hadainahu masiratal mustaqim shiryarwan har da sauran mutane amma sauran mutane sun samu shiryarwa ne kai tsaye daga bin annabi Musa da annabi Harun amma annabi Musa da annabi Harun kai tsaye kawai daga Allah ke samun shiriya su kuma zai shiryar da mutane daga duk wanda yake son ya bi shiryar Allah sai bi Musa da Harun su kuma ne musa da a annabi harun su kawai suna bin shiriyar allah ne allah shi ke ɗaukan ɗawainiyan shiryar da su da su yana sai sai manta da sauran magana abin da sauran jama'a su sauran jama'a abin da sun shiga lemar annabi musa da annabi harun da aka kawai ce wa hadaina huma sirat al-mustaqim aya kawai da suka bi su su ma shiryayyu ne to amma bin annabi musa da harun annabi harun shine ya ba su damar ambace su a matsayin shiryayyu to da ka kawai sai Allah ya kira iya biyu don daga darajar su da nuna kuma cewa shiriyar asali kai tsaye daga gurin Allah su take zuwa ba su kuma ta shiriyar da sauran bayin Allah haka Allah ce wa hadainahu as-siratal mustaqim sai muka shiryar da su ta farki madaidaici wannan ke nuna duk wanda ya bi annabi Harun abin ya bi annabi Musa ko ya bi annabi Harun to yana kan shirya madaidaiciya Allah ce wa tarakna alaihi ma fil akhirin su ma haka muka bar kyakkyawan ambato gare su fil akhirina cikin mutanen da za su zo bayan su tun daga ran da Annabi Musa da Harun suka kare zaman duniya tun suna raye bayan su har tashin alkiyama duk mutumin kirki sai ya ambace su da alkai daga tarakna alaihi ma fil akhirin mun bar lamarin su muka bar kyakkyawan ambato gare su fil akhirina cikin mutanen da suka biyo bayan su sai Allah ya fassara wa tarakna alaihi ma fil akhirin yace salamun ala Musa wa Harun amince tabbata ga Musa da Harun inna kadhalika najzil muhsinin ba fa su kadai ba Allah ta inna kadhalika najzil muhsinin mu inji Allah subhanahu wataala kadhalika yadda kaga mun saka Musa da Harun najzil muhsinin haka muke sakan kawa dole da kai aiki domin Allah suna tsammanin lada a gurin Allah a duk inda suke sun san Allah yana ganin su da suka yi taka tsantsan to su ma za mu sakan kawo musu irin yadda muka yi wa Annabi Musa da Harun kuma Allah subhanahu wataala zai daga darajar duk wanda ya rike addinin Allah riko na gaskiya huma lalle annabi Musa da annabi Harun min ibadina almu'minina suna daga cikin bayin mu'mini duba Allah subhanahu wataala yake ambaton bayinsa yana yabon su yana daga darajar su kuma yana faɗan irin darajar da suke da ita duka wani ayoyi ana nufin mai koyi da su ne kan mutum ya zama ta yaya za ka zama irinsu ta yaya za ka yi koyi da irinsu ko ba ki zama tamkar ba fata shabbahu in lam takunu mislahu illa tashabbuha bil kirami kiram ku kamanta ko da ba ku zama ki ba domin kamantuwa da masu daraja shi na daraja ne in ka kamantu da masu daraja to ka daraja wani mutum ke ta lissafin yadda zai kamantu da masu ɓoye dukiyar wani yadda zai kamantu da masu sace dukiyar gwamnati yadda zai kamantu da masu haɗinci yadda zai kamantu da mayaudara maƙaryata munafukai yadda zai yanzu wani mutum ya yi asara amma ana ba da tarihin bayan allah ne don mu zo mutanen gwarai ba za a taɓa cin nasara a gamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da rashin tsadan kaya da rashin bala'i da tashin hankali da rashin satan mutane da rashin kashe-kashen mutane da rashin shiga da bamabamai cikin mutane ba za a taɓa samun sauƙi a kan wannan cikin irin yadda ake so ba sai mun zamanto duk gaba ɗaya mun ta zukatarmu ko mafi yawa daga cikinmu zukata sun kyawu zukata sun kyautata mai yake Allah rike na gaskiya duk waɗannan abubuwan musibu ne waɗanda da kansu za su za su ɓata ai da ba su kai zuwa kai ba a san ina suka zo ba dukkan gaba ɗaya sai da sun tafi in an koma ga Allah subhanahu wataala koma na gaskiya wani kuma da kake gani kana tare da mutane kai kana yaudaran wani wani yana yaudaran ka kai kana masa ƙarya wani yana masa ƙarya ka kai mutum yana ma kirari na ƙarya kawai ita ma kirari na ƙarya amma in an zo munafurci zai munafurci ka tabbata ina kake tsammani ka ga mutum zai zauna ya kamar ko kulla harkar arziki da shi ga wanda ke harkar kudade ko wani abu kamar da gaske an fara tafiya ina a cikin zero ka dauko kai shi kenan sai ga gaba ɗaya babu alheri babu mutunci babu komai ko a masallaci ka tsince shi a zamanin yanzu in ba Allah ya taimaka ba karshen ka sai ka jefa da shi a juji kamar in ka gan shi ma za ka kore shi saboda haka rashin kyakkyawar zuciya da mummunan gaggawa da mutane suke ciki yasa an ajiye alkur'ani a gefe amma Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin bayin Allah ya ga irin jajircewa da suka yi akan imani sun haƙura da duniya don kawai Allah subhanahu wataala suke so shi suka zaba shi suka yarda da shi sun haƙura da komai a duniya ana so mu yi koyi da irin wannan ka haƙura da komai a duniya sai abin da ya zo maka ta hanyar gaskiya Allah zai iya arzika ka ta inda baka tsammani abin da duk ya zo maka ta hanyar gaskiya ya zo maka ta hanyar halal ka yi amfani da shi yadda kake so amma abu ya zama na haramun ba ruwanka da shi abu ya zama to na ƙarya da rashin mutunci ba ruwanka da shi abu ya zama to na handama na rashin gaskiya ya kamata ka kawar da shi amma ina zukata sun sun sun abuna eh, eh, sun sun cika da da sun abuna gara bata da son zuciya da hadama idanuwa sun makance idanuwa sun makance saboda hadama ta yi wa zukata haka mutane ana tafiya kamar ba a ganin gaba ka mutum an yi wa'azi an yi wa'azi ko an saurari wa'azi amma ina ana ana ta abu nan kowa so yake samu wata yar kofa da zai kwashi abun da ba su bai kwasa shi dai kawai aje abu nan in mutum ya yarda da lahira da tsayuwa a gaban Allah me zai sa ba zai jajirce irin wa'annan bayin Allah ana cewa mutum yanka kadansa ya yarda ana cewa mutum ya zo fir'auna da mulkinsa da komai a masu haƙura da talauci da bala'i da dukkan barazana sun tsaya akan addinin Allah har Allah ya ba su mafita yaya mu za mu daina Allah kawai daga mutum an dan motsa shi da dan talauci kada su kai wannan zamani yanzu an ce wai ba a karban kuɗi ruwa sai wani ni larura ne ta sani wace larura ne ta saka a ina kake da aya ko hadisi da ya jama'a in larura ta zo ka karbi kuɗi ka sayi TV a baka kuɗin ruwa ko ka karbi kuɗi ka je ka karbi bashi a gurin da akwai kuɗin ruwa a ciki babu inda larura Allah subhanahu wataala bai ba da larura akan wannan ba da ya san da larura da bai saukar da ayoyin suratul baqara ba da bai saukar da ayoyin da yake akwai ba da zai ba da damar larura addinin musulunci kuma ya kare duk wani wanda zai zo yana wani kame kame ai in larura ta zo ku ba cin hanci in larura ta zo lalle in ya tsaya gaban Allah bai da bai da hujja ba za ka yi mutane fatawa don kawai haka kawai ba dukkan wahala ba irin wahala da annabawan Allah ba sha ba babu irin jarabawa da Allah bai musu ba ba su bar duniya ba sai da ajalin su yi kuma ba su daina rayuwa a duniya ba sun isar da sakon Allah haka wajibi ne mutum ya jajirce ya tsaya akan gaskiya ko da zai rasa abubuwa da yawa Allah subhanahu wataala ba da za a yi ka jajirce domin sa kake jajircewa domin wani ma zai sa kanka maka ya ce maka wane yayi mu a baka matsayi to balle Allah subhanahu wataala kayi Allah ka zo kana kokonto kai mutum ka zo kana cewa lalle an ce mun za a naɗa ni saboda haka ni na san kuma shi yana cika alƙawari. to me saboda idan ka ce wani yana cika alƙawari, to wajen biyar in dai ya faɗa to sai an ga ya aikata to wajen goma wallahi duk alƙawarin da ya cika mutum na wannan to to Allah subhanahu wataala ne rena alkawarin sa aka yi yasa ake abin da aka ga dama alƙawarin Allah shi ne asalin alƙawari na gaskiya Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya kare alƙawari baya saba alƙawari saboda haka mutane an raina Allah ba a san Allah ba subhanahu wata'ala a mafi yawan lokuta mutane kamar da gaske amma an yi masu kanci ga abu ya zama shi dai Allah ya kiyaye Allah samu dace wallahi ta'ala ala in muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لا تسأل عنك أبا كان لا تسألني عن فاتح يا أبا تنصر ما يكفر يا أبا تنصر ما يكفر أنا موجود القيد أحمد أنا من رجعت فأطلب من صلى الله عليه وسلم عبد الله كان عبد الله ويعود درجات العلم المصور الذي دورنا بالكتابة يقول لي الأقامة التي نعملها إن شاء الله إذا كفار أن الله تعالى إلى فيها ويوم سأعطاك إلى علي البلد ويوم عبد أتذكرين أن العلم الذي بالقدم وإن ذا بشكل كلام فلا تنعمدين وعمل شفاء وكل لنا إلى الله تعالى إلى فيها وأسأل الله تعالى إلى الشيخ الله تعالى إلى فيها فيها والسلام على الله بكم من جاء وسلم وكم سبيل الله الذي هو الله بكم من جاء وسلم أما اسمه الدين فإن ما نستطيع قال النبي القيم أولا بأفضل ما يتقوى ما تنفع أكثر من شيء أن يتقوى وتخرج وتشهد أسواء ما يبين نفسنا يبين نفسنا وتجعلنا اشتبت أكبر من حيثي وتتفاجد أرجو أن لا يتأخر حيثي عن بركة ونجعلك تجربة تتفاجد أرجو أن لا يتأخر إقامك كما كنت ونجعل عويت بمعنى جلد آل عويت ونجعل وتعافكاتنا الكي أصابا جديد الكريم أن لا تتفاجد أرجو أن لا na hanci sosai da sauƙi shi da abu Allah ya sa shi jarabawa nan wannan kuma na gona ya nuna shi da shi ma ta sauƙi shi da abu wannan ke kasuwa da tana cikin jarabawa ke gaskiya bayan nan sai a hankali ke sauƙi shi da abu Allah ya ba shi ikon shi wannan kuma ta hukun ce ka da sarautar wannan da ke sauƙi da abu a isa da jarabawa Allah ya bayyana in ka kuma Allah ya canza masa da mafi alkhairinsa ومرضاش ومرضاني البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan Allah da suka turo ke bukatan bayan Allah sai su da addu'o'i na fatan Allah subhanahu wataala ya karɓi addu'o'in mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira marasa lafiya da aka ambata tun farko da tijai da dukkan sauran yan mu marasa lafiya Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya Allah kuma ya sa musamman wayanda suka sha dawainiya sun jima suna jinya Allah ya sa kafara ne gare su wanda suka koma ga Allah suka rigaye mu Allah ya kara musu rahama cikin kaburburan su iyayen mu baki daya Allah ya fasa mu cikin kaburburan su wadda suka tulo wanda suke neman abu ne suke cikin tsawaniya ko tashin hankali ko damuwa akan yanayin abuna akan yanayin kasuwa muna fata allah kawo tsau wadda suke abunan bukatan gini da ƙarin aure allah subhanahu ta'ala ya tsare musu wadda suke abuna kowa da irin abun da ya ambata wanda aka yi garkuwa da iyali an same ta ko ba san muna fata allah ya bayyana ta allah subhanahu ta'ala ya bayyana ta dukkan waɗanda suka turo bukatu daban-daban masu basu suka allah ya ba su ikon biya su ganin barazana a jari muna fatan allah ya kawo sauki su damuwoyi kala daban-daban ta kota ina allah shi ya fi mu sanin damuwar kowa muna fatan allah ya yi kowa damuwarsa allah biya wa kowa bukatun sana alkhairi allah ya gafarta mana kurakuran mu ya fi mana zunubanmu اللهم صل على محمد وعلى muhammad محمد كما صليت على ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا تنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عننا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم من قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك